rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Sulaimu Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake shigowa a shirinmu na karshe a yau. bayan labaran duniya za mu nufi najeriya inda rahotanni ke cewa an sako 'yan matan nan biyu 'yan makarantar yawuri da suka rage a hannun masu garkuwa da mutane sannan za ji cewa shugaba muhammadu buhari ya damƙa wa bola ahmed tinubu da kashim shatima yan mulki da lambobin girma a yayin wani zaman da aka yi a yau alhamis a fadar shugaban ƙasa da ke abuja muna kuma da rahoto na musamman kan dambarwar siyasa a jihar plateau kamar kowace ranar alhamis abdulhab muhammad zai shigo da labarin wasanni amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan sanda a lardin Nagano da ke tsakiyar kasar Japan sun faɗa yau Alhamis ɗin cewa mutane uku da suka haɗa da 'yan sanda biyu ne suka mutu yayin da mutum na hudu ya jikkata sakamakon harin wuka da bindiga inda wanda ake zargi da kai harin ya shige cikin wani gini a birnin Nakano. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Japan sun ba da rahoton cewa 'yan sanda sun amsa kiran waya da aka yi game da harin daba wuka da misalin karfe 4 da minti 25 na yamma a gogon yankin a birnin na kano kimanin kilomita 240 arewa maso yammacin tokyo wani ganau ya shaida wa kafar yada labarai ta kasar japan nhk cewa ya ga wata mata tana gudarwa wani mutum sanye da kayan soji ya ce matar ta faɗi ƙasa sai mutumin ya daɓa mata wuƙa. lokacin da suka isa wurin da lamarin ya faru 'yan sanda sun ce maharin ya buɗe wuta inda ya harbi jami'ai biyu matar da jami'an 'yan sandan sun mutu sakamakon raunukan da suka samu a wani asibitin yankin shaidu sun ce wanda ake zargin wanda ke sanye da hula da tabarau ya arce daga wurin inda ya kutsa cikin wani gini da ke kusa daga baya an samu labarin harbe-harbe a kusa da ginin An samu rikici nan da can tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai masu karfin gaske har jiya yau Alhamis ɗin nan. Lamarin da ya haifar da kwanciyar hankali a babban birnin ƙasar Khartoum da barazanar cewa tsagaita wuta na tsawon mako guda da ƙasashen duniya suka kulla za ta ruguje. An cimma yarjejeniyar tsagaita wutar da Saudiya da Amurka da ma ɓangarorin da ke rikici da juna ke sa ido bayan shafa makonni biyar ana gwabza fada a birnin khartoum da kuma tashe-tashen hankula a wasu sassan sudan ciki har da yankin dafur da ke yammacin kasar fadan dai ya hada da sojojin sudan da dakarun sa kai na rsf ya kuma ta'azzara rikicin jin kai wanda ya tilasta wa mutane sama da miliyan 1.3 barin gidajensu tare da yin barazanar dagula zaman lafiyar yankin sojoji ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan sun dogara ne da karfin har-har ta sama yayin da dakarun rsf karkashin jagorancin tsohon shugaban 'yan tawaye jiran muhammad hamdan zagalo wanda aka fi sani da hemediti suka rarrabu tare da mamaye titunan khartum. ma'aikatar tsaron tarayyar rasha ta ce an kama wasu 'yan ƙasar ukraine biyu da laifin yunkurin tarwatsa layukan wutar lantarki da kuma tashoshin nukiliya biyu a rasha a cewar kamfanonin dillancin labaran rasha amurka za ta gudanar da wani taro ta kafar bidiyo da kungiyar tuntuɓa ta tsaron ukraine tare da ma'aikatar tsaron amurka pentagon tana mai cewa tana sa ran tattaunawa za a yi ta yau alhamis inda za ta mayar da hankali kan makamin kariyar sama na ƙasa har sasai da horar da dakarun ukraine kan jirgin yaƙi samfurin f-16 ƙasar ukraine ta faɗa yau alhamis ɗin cewa sojojinta sun harbo jirage marasa matuƙa 36 girar shahid Iran ta kera su da Rasha ke amfani da su wajen kai hari a yankunan yammacin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce dakarun Rasha da alama sun yi kai hari kan muhimman ababen mura rayuwa da wuraren soji. Rasha ta sha yin amfani da har-hara ta sama, ciki har da har da suka hada da harba jiragen sama marasa matuka a wuraren da ake hari domin lalata wuraren ababen mura rayuwa a Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, ƙasa Iran ta kaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango. Kafofin yada labaran ƙasar sun ce, makami mai linzamin na cin dogon zango na kilomita dubu biyu tare da wani makami mai linzami kilogram dubu ɗaya da ɗari biyar. Gidan talabijin na ƙasar ya nuna abin da ya ce, an yi nasara harba makami mai linzami da aka yi. Ministan tsaron Iran Muhammad Reza Ashkiyani ya ce za a iya shirya harba makamin a cikin kankanin lokaci. Kaɗan daga cikin fursunonin siyasa sama da dubu biyu da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta saki kwanan nan bayan juyin mulkin da suka yi sun shaida BOA cewa sojoji na ci gaba da sa ido a kansu kuma suna fargabar sake kama su. Gwamnatin mulkin soja ta saki fursunoni dubu biyu da da hamsin uku a ranar uku ga watan Mayu waɗanda aka yanke musu hukunci a ƙarƙashin sashi na biyar da biyar baka cikin a na kundin laifuffuka wanda ya zama laifi ne sa tsoro yaɗa labaran ƙarya ko ta yadda laifuka kai tsaye ko a kaikaice ga ma'aikacin gwamnati an saki fursunonin ne da sharaɗin cewa kowanne idan ya sake aikata laifuka to zai yi zaman gidan yari na sabon hukunci da kuma ragowar hukuncin da aka yanke masa a baya da bai yi ba BOA ta tantabi fursunonin da aka sako guda sha biyu kan wannan labari, amma da yawa sun ki yin magana saboda matsalar tsaro. Fursunonin da aka sako sun sanya hannu kan wata takarda da ke nuna cewa ba za su aikata wani abu na tashin hankali a ƙasar ba. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin da labarin da ke cewa 'yan matan makarantar yawuri biyu da suka rage a hannun masu garkuwa da mutane sun fara shakar iskar 'yanci a wani Alhamis 25 ga watan Mayun 2023. wakilin sashen hausa a jihohin sokoto da kebbi muhammad nasir ya kuma mana karin bayani ɗaliban biyu sun samu yanci ne bayan kwashe watanni ashirin da uku cikin daji a hannun masu garkuwa da mutane bayan da aka sace su daga makarantar su da ke garin birnin yawuri a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya tare da wasu ɗalibai da malamai da ma'aikatan makarantar ɗaliban su ne ragowar ɗalibai 'yan mata goma sha ɗaya da suka rage a hannun barayin bayan da gwamnatin jihar kebbi ta jagoranci kubutar da wasu ɗalibai har aso biyu salim kawoje shine shugaban kungiyar iyayen yara da suka rage wanda ya jagoranci fafatukar kubutar da yaran kuma a daidai lokacin hada wannan rahoto da misalin karfe bakwai da rabi na maricen nan na tuntuɓe sa inda ya tabbatar min da cewa an sako yaran na karshe su biyu kuma suna kan hanyar isa da su a fadar gwamnatin jihar Kebbi a garin birnin Kebbi. Haka ne gaskiya muna bisa hanya ma mu isa birnin Kebbi su kuma muna bisa hanya sai zuwa anjima. Okay. Haka ne gaskiya muna tare da su ma yanzu. Okay su yaran biyu na karshe su ne. Eh, eh an eh, eh yanzu Allah eh. Sai dai ya kera da ya kara wani bayani bayan tabbatar da kubutar da ɗaliban biyu. Na tuntube rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ko za ta zanta akan wannan batun sai dai lokacin da na kira kaka kakakin rundunar sp na fiwa abakar yana cikin wani aiki ya ce zai kira daga baya kuma kawo hada rahoton ban samu jiba daga gare sa na kuma zanta da wani jigo a batun kubutar da yaran abdulmajid wanda shi ma ya tabbatar da cewa an sako yaran yana ma cikin waɗanda suka je domin a dawo da suwa yanzu haka ma muna dan mutum ne haka nan gobe mun kare leta sai ka kira to Allah ya hakuri okay amma dai kun so birnin Kebbi eh muna birnin Kebbi insha Allah kuma an taho da yaran eh Allah ya so haka ma na zanta da wani dattijo a garin birnin Yawuri wanda shi ma ya tabbatar da sako yaran Suna na professor Sa'aru Umar birnin Yawuri tafi da birnin Yawuri Shattiman Kambuwa ni ne shugaban ci gaban kasan duniya wuri da kambuwa. To kuna da labarin cewa sauran yaran nan biyu da sun ka rage hannun barayi an samu fitowa da su yau? Eh muna da labari. Mun samu labarin an samu kubutar da sauran yara biyu da suka rage hannun wa'annan barayin. Hmm. Kuma gaskiya al'ummar mu muna cikin farin ciki. na yi magana da wani mahaifin wata yarinya. A dattijon nan ko da muka waya da shi to farin cikin da yake ciki to zai musultuwa ya faɗa min cewa gidan shiga ya cike da jama'a ana ta murna ana ta musu jaje kan al'amarin da ya faru. Na tuntuɓi mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Kebbi a hajjin yaɗa labarai hajiya Sarki domin jin ta bakin gwamnati sai dai bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Satar ɗalibai 'yan lokutan da suka gabata a Najeriya ya kasance wata babbar barazana ga ilimi da kuma tsaro a arewacin najeriya yankin da ake jin cewa an baro baya a haujin ilimi kuma har yanzu akwai raguwar ɗalibai da basu koma hannun iyayensu ba bayan da aka sace su a makaranta musamman ma ɗaliban makarantar chibok da ke jihar borno muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir sai kuma rahotonmu na biyu shirye-shiryen mika mulki ga bola ahmed tinubu a ranar 29 ga watan nan sun kankama yau alhamis a fadar gwamnati shugaban kasa muhammadu buhari ya mika kundayen mulki da lambobin girma na gcfr da gcon ga tinubu da shatima a fadar ta gwamnatin najeriya wakilin muryar amurka umar faruk musa ya yi hira da jami'in yada labarai malam garba shehu domin jin karin bayani akwai abubuwa da aka saba gani ana yin su ranar da ake miƙa mulki sai aka dawo da su yau wataƙila ko don a sauƙaƙa hidimomin da za a yi ranar litinin an ba da lambar girma mafi girma ita ma a ƙasar gabaki ɗaya ga shi zababban shugaban ƙasa mai jiran gado a shiwon jibola ahmed tinubu da mataimakinsa sanata kashin ba. an ba da rahoto na kididdige-kididdige duk da aka yi na manufofi na gwamnati da aikace-aikace da ake kan yi yanzu da sabuwar gwamnati domin karanta su ga me za su dora a kai in kuma wani abu canja ma wannan damar sun same ta. sannan aka ɗauki wani sabon abu wanda kamar sanda da ake mikawa ga maguda yayin da suka zo suna wasannin motsa jiki wannan ya kewaya ya dauka ya ba wannan to shi ma shugaban Muhammadu Buhari ya dauki wannan sanda ya danka ta a sanata Abdulhamid nunin cewa shi na ya kare ga kuma sabon mabuci wanda zai karba ya yi wa kasa bayan haka sai jawabai da shi shugaban kasa muhammadu buhari ya yi kafin ya yana sakataren gwamnati ya yi dogon jawabi wanda ya zai na filin nasarori da canje-canje da aka samu a shekara takwas mulki shugaban muhammadu buhari shi kuma sanata bola ahmed tinubu shugaban zirin gado ya yi jawabi wanda ya dinga yaba wa shugaban muhammadu buhari wanda har naɗa masa sunaye na cewa kamar kai ne gwarzo na kare demokaradiyya mu a wannan ƙasa ta amma ya ce za su nazarin abubuwan da suka gani gwamnatin ta sa korawa za ta a kan dukkan kyawawan ayyukan shugaban Muhammadu Buhari ke fara Ƙarshen wa'adin gwamnatin nan kusan satin nan an yi ta naɗe-naɗe mukamai daban-daban ana ta bada muhimman ayyuka ana ta bada kwangiloli sai ake ta mamakin cewa me yasa gwamnatin Buhari bata jira ta miƙawa sabon gwamnati dama mata ta naɗe-naɗe ko kuma bayar da wa'annan muhimman ayyukan ba. Wato abu biyu nake so na ce maka na farko dai a tsarin doka mulki da tsarin mulki babu abin da ya hana shugaba ya gudanar da duk waɗannan abubuwa da ka bayar har sai an zo rantsuwa saboda haka ba a saba doka ko tsarin mulki ba. Abu na biyu shi ne ba laifi gwamnati ko ministoci su kokari su kammala wasu muhimman abubuwa da suka sako a gaba. Domin shi yawan kudaden nan da ake kashewa na kwanan nan lura daga kasafin kudin shekara da ta wuce dubu biyu da ashirin da biyu wasu ma dubu biyu da ashirin da ɗaya ne ko kuma kasafin kuɗi na musamman da a shekara da ta saboda haka ne da ya kamata dama tuni an kashe ba a kashe ba. wani abu kuma da shugaba buhari ya shine ya bar ministocinsa izini su yi ta aiki har ranar 29 ga wannan wata ranar da za a rantsar da sabon shugaba ba ka tafi aka samu shugaba ya yi haka ba shin akwai wani dalili da shugaba buhari ya sa ya yi wannan jinkirin wasu na cewa don a ba da damar kada kowa ya fita najeriya in akwai magana bincike bincike ko tuhuma waɗansu ministocin a yi haka ne wato abin da yake faruwa abin da za a gane shi ne shi fa mulkin nan na bangaren shugaban ƙasa a tsarin mulki gaba ɗaya tsokacin iko a ƙarƙashin shugaban ƙasa ya kuma tsarin mulki ya ba da damar a cikin iko mai faɗi da shugaba yake ci ya aruwar bangare ya ba mu wani duk ministoci da suke aiki a ƙarƙashin shugaban ƙasa aro suke samu a cikin iko da yake da shi a tsarin mulki Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a hirarsa da Umar Faruk Musa a Abuja. yanzu kuma sai rahoton musamman wanda a wannan mako ke mai da hankali a kan sabuwar dambarwar siyasar da aka shiga a jihar plateau inda wata kungiyar kare hakkin jama'a ta buƙaci a soke zaben gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar zainab babaji gare Yayin da kwanaki kalilan suka rage kafin rantsar da shugaban kasa gwamnoni da 'yan majalisun jiha da na tarayya, wata kungiya da ke neman 'yanci wa mazaɓar Nargutabi a jihar Filato ta yi kira da a soke zaben gwamna da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a jihar saboda rashin adalci da aka yi wa 'yan mazaɓar. Mazaɓar Narguta biyu da ke cikin ƙaramar hukumar Jos ta Arewa ita ce mafi girma a duk mazaɓin Najeriya wacce ke da masu jefa kuri'a aƙalla dubu ɗari biyu. Malam Aso Usman Ahmad ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar Justice for Narguta biyu ya ce suna buƙatar kotun ƙararrakin zaɓe ta yi musu adalci ne ta hanyar soke zaɓen gwamna da na 'yan majalisun dokoki a kuma sake shirya zaɓen. Korafe-korafen namu suna da yawa amma ɗaya daga ci za mu iya cewa mu a yanda muke ganin abun gaba gaba ɗaya ma ana bi zaɓe bai yiwu ba saboda mafi aksarin wajejen zaben an ƙi saboda matsaloli kamar haka akwai inda ya kasance kayan aikin nan da ba a kawo su ba ma gaba ɗaya wasu kuma da aka tashi kawa sai kasance idan muka duba kayan aikin nan ba su cika ba yanda a sanin abubuwa da muka yi process na zaɓe in ya kasance an yi zaɓe a haka wani abu ne da za a juya tun da ba result sheet nan za mu iya gaba zaɓe kila abin da a rubuta abin nan bayan haka akwai wajejen da an turo wasu mutane da da ba mu san waye ba suka zo suka nemi ta da hankali hankula a wajejen sannan a ƙarshen zaben sai ya kasance wasu wajejen da aka yi sai ya gaji aka samu tsageru da aka tara su a wajen karban sakamakon zaɓe wanda sun hana ma a shiga da waɗannan sakamakon zaben na iya wanda aka yi bayan haka kamar yadda muka faɗa rashin kawo wannan kayan zaben sai yasa aka jinkirta abubuwan yanda inda in muna da mutum dubu ɗaya da biyar zuwa dubu biyu za ka tsaya a polling unit za a samu wanda suka jefa ƙuri'a ba su wuce mutum ɗari 350 ba wanda sauran an yi ta mu da za a karasa za a yi waye an ce a a bibas din da lokaci wani waye to da haka da ya kasance mafi aksarin mutane a duk unitsin din ba su samu sun yi zaɓe ba sannan kuma a can saman wajen karban sakamakon zaben sai ya kasance daga nan a zo a ce mana a'a ba a ga malamin zaben wannan waje ba ba a ga bibas na wannan waje ba wanda mun rasa abin da yake faruwa mun nemi jin ne asalin abin da yake faruwa to amma akwai wani kamar group ne na wasu manya wanda suna da fada aji kuma suna da wato interest a kan abubuwan nan wanda sun zo sun kane ne malaman zaben ta yadda mu duk an hana mu samun wani bayani da mu muke bukata a kan wannan abun to lura da waɗannan abubuwan muka ga mu muna bukatan ita wannan hukuma ta abin nan shari'o'in zaɓe wadda mu muna da yakinin cewa za ta mana adalci ta duba duk waɗannan abubuwan da ya faru korafe-korafen da muka riga muka bayar don a tabbatar da abin da ya kamata a yi. Menene tasirin abin da kuke korafi a kai yanzu? A ƙasa gaba ɗaya babu wani ward kwaya ɗaya da ya kai girman na ragutabi. Saboda muna da aƙalla wanda za su kaɗa ƙuri'a sama da mutum dubu ɗari biyu. to wanda muna ganin mu idan muka kaɗa waɗannan ƙuri'un namu lallai za su nikin wato za su ba da wani abu da zai iya juya al'amarin zaben ma gaba daya. To a daidai lokacin da kuke wannan korafi ana ma shirin rantsar da waɗanda suka samu nasara a wannan zaɓe. Mu babban kiran mu shine ita wannan kotu da aka kafa don shari'o'in zaɓe ta zauna bisa adalci nata ta duba kuma ta kira hukumar zaɓe don tabbatar da mu a wannan wadin an zo an sake gabatar da zaben nan saboda mu a yanda ba yi zaɓe ba a nan wajen saboda duk abin da ya kamata a yi a zaɓe din ba yi shi ba kuma a kukan da muke shine in dai mu za a mana adalci shine wannan wad namu a zo a sake zaɓe cikin lumana da kuma inganci da bin dokokin zaɓe duka yadda ya kamata ba irin wanda aka mana a baya soki burutsu kawai ba. Amma kenan kun kai ƙara eh, gaban wannan kotun? Kwarai kuwa duk wasu matakai da ya kamata a ce mu mun kai karar mutum a farko mun kai. Su INEC din ne a'a hukumomin tsaro ne don mun gabatar da waɗannan abubuwa. To don haka muna so ita wannan hukuma din ne kamar yadda aka faɗa ita kotu ta kara ƙararrakin zaɓe da ita hukumar INEC. lallai su mana adalci su bibi waɗannan ƙorafe-ƙorafe da muka kai don tabbatar da an dawo mana da 'yancinmu da muke da shi don rashin yin hakan ya zama da cewa mu an ɗauke mana wani 'yanci namu kenan yawa an depriving namu daga wannan yancin wanda kuma gaskiya a doka ta kasa ba a mana adalci ba malam aso usman ahmad kenan jagorar kungiyar da ke neman adalci wa mazabar narguta bi a jihar plateau duk da shike kungiyar ta shigar da korafinta gaban kotun sauraron kararrakin zaɓe don neman adalci na buƙaci jin tanadin da shari'a ta yi kan irin wannan yanayi Barista Isaac Lawal wani lauya a Jos ya ce duk da shike an tauye waɗansu al'ummar yankin yancin su na yin zaɓe ba lallai ne hukumar zaɓe ta soke zaɓen ba. To abin na fahimta shine a shari'ance rashin yin zaɓe a gurin an tauye musu haƙƙinsu na 'yan ƙasa na jefa ƙuri'a. to amma tasirin kokon da suka shigar ba zai hana ba zai sa a ce a sake zaɓe ko kuma a rusa zaben ba dalili ko shine yawan kuri'a na na wannan waɗannan rumfunan zaɓe guda goma sha hudu da abin ya shafa wanda ake korafi a kai idan an haɗa yawan kuri'a da mukaddara cewa wanda a kama musu rajistar su jefa kuri'a suka cancanta su jefa kuri'a a gurin idan za a haɗa su gaba ɗaya ba su kai yawan kuri'un da ɗan takarar jam'iyyar pdp ya ba wa na wanda ke kusa da shi rata ba so dole ita hukumar zaɓe da kotu duka za su duba su ga cewa to menene tasirin sake zaɓen? in sake zaɓen ba zai ba zai shafi nasarar da wanda ya nasara ya yi ba to za a nuna babu amfani ba a ce za a sake zaɓen so a shara'ance zai wahala hukumar zaɓe ko kuma kotu ta ba da umarnin aje a sake zaɓe a gurin nan zai zama kusan aiki ne ko ce asara za a yi wanda kuma za a yi abin da ba shi da wani tasiri ne. Tun farko dai jama'a da dama a mazaɓar Narguta B sun koka kan rashin yin zaɓe a rumfunan su kamar yadda Mr. Godfrey Iganga Ibegwa ya shaida min. Result sheet na House of Assembly an kawo mana duplicate ne wato ba original kuma asalin ya kamata ya zo da original sama sai duplicate wanda in kana rubuta kan original zai dinga rubutun zai sake nuna a na kasan to ba na original sai duplicate kuma mun tara ce ba nan ba man nan kaɗai ba ma kusan duka jos eh, na raguta bi ko kamar kusan duka kwai na nan haka suka nan sannan kuma muna nan ma muka sake jin labari ce ba ba su data ba wanda za su tura result zuwa internet ba hakan ma ta faru ma da last time da suka yi ma sanda ma muka buɗe musu hotspot suka samu suka tuttura sannan kuma mu ne muka je muka kwashe su da kanmu muka yi da su sannan za mu sake komar da su inda yake yanzu maka ba wanda musu ba wani arrangement na kawo su in ba da mun je ba don ba samu motan zuwa ba sun zo nan kusan karfe goma Ya zuwa wannan lokaci dai kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Plateau ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Irele Ifine ta yi alkawarin yin adalci ga kowane ɓangare tare da yin huɗubawa wa lauyoyin da ke shigar da ƙara da su kawo ƙwararrun shaidu don kauce wa ɓata lokaci wa kotu da sauran waɗanda ke da ƙorafe-ƙorafe. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab Babaji, kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Mai saurare ina farin ciki da muka sake saduwa cikin wannan shirin takaitattun labarin wasanni da ke zuwa muku a duk ranar Alhamis a daidai wannan lokaci wanda ni Abdulwahab Muhammad kan shirya da kuma gabatarwa daga birnin Bauchin Yakubu. ta kafar radiyon sashen hausa muryar amurka da yardan allah zan kawo ku ƙarshen tattaunawar mu da shugabannin hukumomin wasannin ƙwallon ƙafa wato ahmed sani toro da kuma shugaban kungiyar alkalan wasan ƙwallon ƙafa malam zubairu sani wanda ake yi wa lakabi da sunan fifa amma da farko ga yadda ta kaya a fagen kwallon ƙafa na duniya na yan kasar shekaru 20 da yake gudana a ƙasar argentina a fafatawar da ya gudana jiya laraba kasar senegal ta yi canjar da kasar isra'ila an tashi ɗaya da ɗaya a yayin da najeriya ta ci kasar italiya biyu da bako ɗaya kasar colombia ta ci kasar japan biyu da ɗaya kasar brazil kuwa ta lallasa kasar dominica shida da bako ɗaya yanzu kuma za mu shiga fagen tattaunawar mu farko ga ahmed sani toro tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafar najeriya to da kashe ina fatanka na farko dai ita hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya tunda ta sami sabbin shugabanni su duba baya su ga cin yaya aka yi ne najeriya ta yi nasara har ta yi suna a duniya su duba su gani su ga ta wani hanyoyi ne su nemo inda in wa'anda suke raye suke nan su zauna da su su nemi shawaran su in bayan sun ba da shawaran su kuma ita hukumar wato wasanni wato sports ministry ita ma ta sa irin da ta tabbatar cewa ta nemi irin wannan shawarwari din kuma ta zauna da hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya a nuna musu cewa Najeriya ne fa 'yan wasan nan suke wakilta ba wai suna wakiltan kansu bane ba kuma suna wakiltan wai kawai hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya wani ne Najeriya ne saboda haka kuma don eh, kowa yakan tafi da passport ɗin Najeriya ne in an je aka yi nasara akan yi eh, Najeriya ake kira saboda haka Najeriya ta sa ido kuma eh, gwamnatin tarayya ta sa ido akan wannan eh, hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya a tabbatar da cewa 'yan wasan da ya dace su aka gayyata 'yan wasan da suka dace a zaunar da su a nuna musu muhimmancin Najeriya amma nuna musu muhimmancin kansu in suka yi nasara ai tabbas su sun yi nasara sun ji daɗi kuma sunan su za a kira in nasara ba najeriya za a yi magana kanta eh, saboda haka eh, muna musu fatan alheri su kuma 'yan wasa ya kasance su din ma an tabbatar musu cewa hakkin su za a ba su a kan lokaci ba za a rike musu ba ba za a kuma rage musu ba na gode wallahi na gode malam zubairu sani mai lakanin fifa shine sabon shugaban kungiyar alkalan wasan kwallon kafa a najeriya to da karshe ah, ina fatanka Fatana shine cike da Ubangiji da gudumawa da goyon baya da nake sama cikin shugabanni na shine tani shugaban hukumar kwallon kafa na kasa alhaji ibrahim musa da kuma shi secretary john dr sunusu muhammad insha allahu sun kudurniya tare da manufofi na da suka gani mu kyautata walfiya na alkalan wasa ko mu kyautata mu tsarkake benus na alkalan wasa saboda kowa da ya je zai samu enough security da kuma babban shine training wanda kullum yana maimaita su da ya duniya da ba mu training kamar yadda ake ba duka alkalan wasannin duniya don mu kai ga inda ya kamata mu je a yanzu haka wanda a fitar muke amma muna da alkalin wasan mu kashin za su yayin shiga kawai kuma is one of the best yanzu cikin da yana ɗaya da cikin project namu wanda mu sakulo kanana mai kananan shekaru wanda nan da shekara goma Allah don ba su training za su je kuma da su mana abin da muke mu dade muke kishirwan shi shine mu je World Cup cikin da Ubangiji. To na gode Allah bai Allah ya ke muku. Assalamu alaikum. Muryoyin tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa Ahmed Sani Toro da kuma sabon shugaban kungiyar alkalan wasan kwallon kafa a Najeriya Malam Zubairu Sani. Kuka gama ji Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shirin namu kenan a yau, amma fa kafin mu karkare ga baballe da tashin mahimman kanin labarai. 'Yan sanda a lardin Nagano da ke tsakiyar kasar Japan sun faɗa yau Alhamis ɗin cewa mutane uku da suka hada da 'yan sanda biyu ne suka mutu yayin da mutum na hudu ya jikkata sakamakon harin wuka da bindiga inda wanda ake zargi da kai harin ya shige cikin wani gini a birnin Nakano. Kafofin yada labaran kasar Japan sun ba da rahoton cewa 'yan sanda sun amsa kiran waya da aka yi game da harin daba wuka da misalin karfe 4 da minti 25 na yamma a gogon yankin a birnin na kano kimanin kilomita 240 arewa maso yammacin tokyo an samu rikici nan da can tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai masu karfin gaske har jiya yau alhamis din nan lamarin da ya haifar da kwanciyar hankali a babban birnin ƙasar khartoum da barazanar cewa tsagaita wuta na tsawon mako guda da kasashen duniya suka kulla za ta ruguje. An cimma yarjejeniyar tsagaita wutar da Saudiya da Amurka da ma bangarorin da ke rikici da juna ke sa ido bayan shafa makonni biyar ana gwabza fada a birnin Khartoum da kuma tashe-tashen hankula a wasu sassan Sudan ciki har da yankin dafur da ke yammacin kasar. To sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email ta sashen hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet. voahausa.com yanzu a madadin muhammad baballe da ya karanto labarai sulaimu muni barma ke cewa mu kwana lafiya.